ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باكر والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da safiyar litini goma sha shida ga watan zulhajji jirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga muka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da ɗaya ga watan yuni 2026 miladiya ci gaba da darasin wannan littafin mai albarka alfikihul muyassar fi dau'il kitabi wa sunna darasin da ya gabata mun fara babi na biyu a cikin kitabun jihad dangane da abin da ya shafi wato bursunonin yaƙi da kuma ganima wanda muka kwana a shafi na 212 a yau za mu tashi a wannan shafin a matsala ta biyu wato simul ganima bainal ghanimi wato yadda ake raba ganima tsakanin waɗanda suka cancanci a ba ganima din yadda ake raba ganima tsakanin waɗanda suka cancanci ganima farko dai malam sai ke so ya faɗa mana menene ake nufi da ganima ya ce alganimatu Ismun لما يؤخذ من أموال الكفرة قهرا wato ita ganima suna ne da ake furta shi ga abinda ake karɓa na dukiyar kafirai idan an fi ƙarfinsu a lokacin yaƙi, an gane ko mana yaƙi aka yi kuma aka fi ƙarfinsu suka gudu aka kwato illan dokokin dukiyoyi ko kuma sun gudu sun basu ya zama na musulmi to wannan shi ake cewa ganima Ya ce, ala wajihin ya kuru fihi ila'i lafi ta'ala kuma bisa yanayi da zai koma ya zama an fi karfin su ne an yi yakin ta yadda yake nuna ɗaukakuwar kalmar Allah addini ya ɗaukaka na musulunci addinin kafirci kuma ya zama ya yi ƙasa al'amfalu, ana cewa ganima har yanzu da wani suna shine الأنفال ina fata ana fahimta lafazin amfal jam'i ne na nafil nafil kuma shine tsari an gane ku tsara maka wani abu bayan da an baka bonus an baka abu sai kuma maka ƙari da wani abin na daban to shi ake cewa amfal in suna da yawa ɗaya ne sai a ce nafil an fahimta li'annaha ziyadatun fi amwalil na domin shi wannan ganiman ƙari ne a cikin dukiyar musulmi Allah ba ku dukiya ta ku da ta shafe ku to yanzu kuma sai ƙara muku da kakabirai kaga ya zama nafil kenan idan suna da yawa sai a ce an fahimta saboda haka akwai sura su kutun da guda a ƙur'ani suratul anfal ko sura da take magana akan raba gado a bagado ya sunan shi ganima yana bayani akan ganima kuma ikin mutum Allah madaukacin sarki ya azurta shi da 'ya'ya to wannan kyauta ne daga Allah ‘ya'yan da Allah ya baka sawa'an maza ko mata shi kenan sai Allah madaukin sarki ya sa ƴaƴan kaɗan nan su ma sai suka yi aure suka haifu abinda suka haifa a wurin ka sunan shi nafin tsari ne daga wurin Allah ya maka ka samu jika ya ya baka da kyauta to jikan ma kyauta ya baka ya maka ƙari ne wa wahabna lahu ishaqa mun baiwa annabi isma'il annabi ibrahim kyautar da sunan shi ishaq sannan sai ce wa yaquba muka ƙara masa da annabi yaquba fila a matsayin ƙari shi jika ne jika nafil ne na bu'u na kakansa ina fata kuna fahimta to a taƙaice dai abinda malai yake sai ya nuna mana da lafazin ganima da lafazin amfal duk ma'ana ɗaya ne abinda suke nufi ma'anarsa ɗaya duk ganima ake nufi ina fata ana fahimta sai malam ya ce wal aslu fi mashru'iyyatiha asali akan shar'ancin wato ganiman nan shari'a ce ta zo da shi shine faɗin Allah ta'ala fakulu mimma ghanimtum ku ci daga abinda kuka samu na ganima ku ci an gane ko halalan tayyiban wato halak malak kuka samu an gane ko ba ta hanyar fasa musu shago ba ba ta hanyar kwace ba ba kuma fada na kabilanci ba a fada wannan tsakanin musulunci da kafirci akai kuma ji abin da ya faɗa tun da definition na ganima an yi faɗa ne an yi yaƙi ne musulunci ya ɗaukaka ya fi ƙarfin kafirai wannan dukiyar ta dawo hannun musulmi to shi kenan ta zama ganima to Allah ce ku ci halak malak wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah wajen rabo wajen ka zo kada wani ya sace kada wani ya ɗauka kafin a raba kada wani ya yi kaza kada wani ya yi kaza kar kuma ku yi abin da ya saba ma dokoki domin tana da sharda inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai tausayi ne malam yace wa qad ahalla Allahu al-ghanaima li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya halatta ganima ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dun al-umam as-sabiqa banda al'ummomin da suka gabata su ganima ba halal ne a wurin su amma mu Allah ya halatta mana idan aka yi yaƙi aka yi nasara ganima ta zama halal a gare mu ƙala sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa cikin hadisin da imamu muslim ya ruwaito annabi yake cewa wa uhillat liyal ghana'imu daga cikin abaibai goma da aka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi akan sauran annabawa yace an halatta mini ganima an fahimta yace an halatta min ganima walam tuhallu li ahadin qabli kafin ni ba a halatta ma wani annabi ba kafin ni duk al'ummar da suka wuce ba hana haramun ne ganima a tare da su amma mu ne ke mu na karshe ne kuma al'ummar manzan Allah ne mu ne na karshe sai aka halatta mana ganima aka bibita manzan Allah da su akan wannan akwai abubuwa da yawa da ya ambata guda goma an gane ko daga ciki akwai ganima daga ciki masallaci wato ƙasa ta zama masallaci duk inda ya kama ka kai sallah kawai kuma ta zama tsarki inda abu ruwa kai taimama to wa'annan abubuwa ne da aka fi jamu a su an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan a cikin wannan hadisi wanda yake mai daraja malam ya ce wa tashmalul ghana'imu na daga cikin abin da ke shiga cikin ganima in aka ce ganima ta kunshi al'amwalul manqulati wato dukiyar da ake iya ɗaukanta daga wannan ungurin a kai wani wuri daga wannan unguwar a kai ta wata unguwa yanzu misali mota an yi yaƙi da kafirai sai aka samu ganima daga ciki har da mota mota tana iya tasowa daga kano ta dawo kaduna ta tafi dubu ta je bauchi ta je kaza ko ba ka haka je wata ƙasa ko kaga wannan ashiya almankula sunansu? su ana iya ɗaukan su daga wani wuri a kai su wani wuri shi za yake cewa ita ma to ta shiga cikin jumlar ganima wal asra da abin da shafi su kansu bursunonin yakin sawa'an maza ne ko mata ko yara duk sunansu ganima an fahimta yawa daga cikin ashiya almankula har da makami da idan ka samu makami za ka yi ɗauko shi daga inda aka yajin ka kawo shi inda kuma ba nan aka yajin ba duk wa'annan abubuwa ana ɗaukan su sannan baya ga haka kuma wal'ar haka ƙasa ƙasan mata ku ce ta zama ganima ana iya raba su wane ya gaji fili kaza wane na wane ne wane na wane ne kuma kuna nan garin amma can kana da fili ko kana da gona a can ta ganima da ka zamu? tun da ita ba ta yi daukuwa ba su waɗannan su ake cewa ganima malam ya ce wa zahaba jumhurul ulama jumhurun malamai sun tafi da fahimtar cewa ila annal ganimata tuqassamu ala khamsati ashumin ita ganima idan aka same ta ana kasa ta biyar ne an fahimta kaso biyar ake mata ita ganima yau a sahmul awwal kaso na farko a ciki idan aka kasa ta biyar ganima yanzu adadin ta ba shi ake magana ba domin Allah ne zai da adadin shi ya so ya da adadin da Allah ya so ya bayar a lokacin da aka yi yakin wala Allah ta zama kaɗan wala Allah ta zama mai yawa ko tsakatsakiya ko ba ka bane in dai an same ta sunanta ganima to kashi biyar ake yi kashin farko shine sahmul imami wato kasan jagora shi shugaba na musulmi shi ne imam anan ba wani lima ba liman fa ake nufi ba <laughs> eh kwarai da gaske asan zai ce to liman ma jagora ake nufi anan imam eh kasansa wa huwa kumusul ganima shine ɗaya bisa biyar na ganimar da aka samu duk abin da aka samu a kasa ta biyar to kashi ɗaya na jagora ne kamar da zaku ga Allah ya faɗa cikin alqur'ani واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ko ba kai fada ba to khumus din nan shine fit, one fit. na abin da aka kasa na ganimar da aka samu na jagora ne waye jagora annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan kuma ga jagoran ku nan idan shine shikenan sai a ce to wannan na jagora ne aka biyar a bashi ina fata ana fahimta ba tare da kallon wane ne shi ba wala Allah soja ne wala Allah sarki ne wala Allah wani jagora ne a tafiya ko a da'awa aka samo wannan shi dai kawai dai shine jagora ko shine shugaba shi kenan yana da ɗaya bisa biyar Malami yake cewa yukhrijuhu al-imamu aw na'ibu wanda shi jagoran zai fitar da wannan ɗaya bisa biyar din bayan ya kasa biyar ko kuma na'ibinsa ya fitar wa yuqassamu hadha al-khumsa sannan wannan khumusin sai a raba shi bainallahi tsakanin Allah an gane wannan ko fi qaulihi kamar yadda Allah ya ce wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili sai a raba shi yuqassamu hadha al-khums khamsata aqsam shi kansa wannan khumsin 1/5 din nan da aka ce na liman ne kai afwan ni ma na koma na ce liman na na jagora ne ya san kalmar larabci iri ɗaya ne in ba ka kula ba sai ka fara wancan ma'anar wannan wannan ɗayan kaso ɗaya na shi 150 ɗin da aka bashi to shi ma idan an ba shi kashi biyar ake nashi sai aka sa biyar kaga tun yanzu a ranar nan maka wai nashi bane shi kadai an gane wannan ko kaga idan aka kasa biyar to kaga masu shi Allah su wata ala, akwai kasan Allah a ciki ya za a ce kasan Allah haka Allah ya faɗa ya ake yi ga baitul mali ga sauran al'umma wanda kaza kaza abubuwa dai duka na Allah za yi da wannan sannan baya ga nan kuma akwai walin rasul na rasul da aka faɗa shine na jagoran shi shugaba inda shine wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sannan sai ka so na ga na uku shine wazil qurba yan uwa makusanta yan uwa makusanta za ga su ne halin baiti yan uwa kai da wanda famili wanda kila suna da wani kaso a ciki nan ba ana nufin wai za a zo dole a basu bane amma dai suna da haƙƙi a ciki a basu ina fata muna fahimta Wani ya tama da marayu kaji wabin sabili da da miskinai kai wani masaki da wabin sabili da miskinai da matafiya kan hanya shi yasa wasu ke haɗe haƙƙin Allah da manzansa haƙƙi ne suke cewa ina fata ana fahimta saboda karshen aya ya ce rabon Allah da manzansa shine guda ɗaya na jagora wannan kuma na yan uwa santa wannan na miskinai wannan na ainihin wato marayu wannan na matafiya wani zai zo yana halin tafiya bai da abin da zai ci za a gaya wa shugaba shi zai ɗauko haƙƙin ya bashi kuɗin mota a kansa yake saboda akwai san shi lokacin da aka yi ganima yana hannun shugaba ana fahimta to ga sanin malam ya ɗauko su ɗaya bayan ɗaya ka jima abin da ya faɗa a nan ya ce Allahu wa rasuluhu haƙƙin Allah da manzansa guda ɗaya ne kaso ɗaya ne kaso biyar ɗin da ake yi wa jagora da jagora haƙƙin Allah da manzansa ƙara ya ce wa ya kunu hadal kismu an gane wannan ku? sai ya zamanto wannan kaso na Allah da manzo wato fai'an yadda dukunu fi bikin mali ya zama fai'u ne kamar wani ƙari ne rara da aka samu siddan Allah ya kawo shi sai a kai shi baitul mali kaji ba annan Allah da manzansa baitul mali ake ajiya ba wai shugaba zai saka aljihun shi bane kwarai da gaske a kai shi baitul mali wa yunfiqu fi masalihil muslimina a ci gaba da kashe kuɗin wajen amfani da bukatun musulmi na musulmai suna da bukatu kaza abu ya taso da shi za a amfani an gane ko da kaurihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗar annabi alaihi salatu wassalam cikin hadisin da imamu abu dawud da imamu Nisa'i suka fitar kuma imamu albani ya inganta hadisin a cikin irwa'u dalil annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannunsa mali mimma afa Allahu illa al-khumsa ba ni da wani abu cikin abin da Allah ya bayar face kumusi wato ɗaya bisa biyar wal kumusu sannan shi wannan kumusin nan mardudun alaikum sauran nan yana mai da muku shi kuma sun wallahi ku ake dawo da shi mana ku za a yi wa aiki da shi ba ne da wani abu a ce kai malam shugabanci yana da wahala kuma shugabanni da yawa ba san irin kuce-kucen shugabanci ba shi yasa duk irin wannan ayyuka da ake a ce na consistency da sauransu wasu za ka gaba abin da ya dame su su abin da suke gani kawai shine an ba su kawai nasu ne sai a ciki ne za su ɓantara ma mutane mai kuka ya zo a yi masa wani makaranta yake nema wani admission ya samu ko kuma registration zai yi wani ma haihuwa aka yi mashi ragon suna yake nema yana yi yana ɓatar yana hura hanci don mai za a zuwa dame shi ka fahimta kuma wannan project da ya kamata a ce kila yi guda kaza a sa ko ɗaya kila ba za a gani ba to ya ce wannan dukiyar tasa shi ta ce ta kansa sai abin da ya gara ma kawai ya ba mutane ya bar mu duk dukiyar al'umma da ya kamata a yi mata aiki da shi ba kai ba to wallahi za ka zo lahira da haƙƙin wannan al'umma akan karanan tashin alfiyama nauyi ne gara mutum ya sauke nauyinsa idan mutum yana da wasu wakilai da ya sanya a duk inda yake wakilta mazaɓan shi da ko ina ne ya ba su umarni ko ya sa su yi wani aiki ba su yi ba suka cuci al'umma wannan shi ya tsira a wurin Allah Wai wayannan al'umman da suka yi suka yi jizalunci ko wannan jama'a da yawai cuta su ne laifin jihannunsu amma sai ka ga yanzu abin wallahi ba haka yi sama da yan siyasa mu a yanzu Allah da ke sarki ya shirya da mu ya su gane harkar siyasa ba siyasa kaɗai ba wallahi duk wani harkar shugabanci yana da wahala mala yana da hadari wallahi mala umar ɗan kaddabi kuka hankalin hankalinsa ya tashi yana tsoron kada dabba tana sana'a a yaman shi yana madina ta taka tsaya. Allah ya tada shi gaban sa ranar alkiyama ya ce me yasa ba kai mata hanya ka cire kayar da kyau yadda za ta wuce ba dabba ba amma kalle irin yadda muke rayuwa mala kalle hanyoyin mu kalle wannan aikin da ake na bypass Allah kaɗai ya san mutanen da suka mutu wallahi ina gaya maka Allah ne kawai ya san adadin mutanen da suka mutu akan wannan aiki tsakanin ma'aurata mutum da iyalinsa misali da jarirai da ɗan ataba da wanda ya dauko goyo da mutum lafiyan salau ba ɗan ataba akan nashi abin hawan ga sunan iri-iri da mutane a cikin mota fasinjoji za su wuce ga sunan saboda wannan aiki diga eh. subhanallah to ka duba ga irin wannan mala ni ban san irin gwamnatin mu mala gaba ɗaya ko a jikin ta ita ba ta ɗaukan mataki akan komai kuma fa idan kaga ta ɗauki matakin ba ba ta ɗauka bane lokacin da aka taɓa ta to lokacin za ka ga cewa ta ɗauki mataki taba ta kuma abin da nake nufi tabawa na ɗaiɗaikun su wallahi taba gwamnati a matsayin ta na gwamnati wallahi sai gaba abin da take bodi ne mai yawa da fali amma da ɗaya tal a cikin su za a ware a taba shi a matsayin sa na shi kansa to yanzu ga gwamnati ta fito kuma tana aikin an taba an taba <laughs> san da wani abu yake faruwa mai tada hankali da jan hankalin jama'a da ake bukatar a ɗauki mataki a kai sai gaba abin da ake yi su hankalinsu kawai a koma kan harkokinsu na zaɓe gidan siyasa na wane ne na wane ne shi ke nan abu ya zo ya lalace ya rinja bai kuma a zo a ita kuka Allah ya ta. Allah saboda kalla abin da Allah sallama ya faɗa ce mardudun alaikum ku ne wannan magana ita ta kawo wannan magana saboda duk wanda ake ba wakilci a ce ga wata dukiya na al'ummar ka ne ya taskace shi kadai ko daga shi sai shi sai iyalansa ko sai wanda suke kusa da shi ba dukiyarsa ba ce ta al'umma ce ai musu aiki ga annabi ma ya da kansa ya faɗi wannan ya ce faja alahu sallallahu alaihi wasallama li jami'il muslimin kallafa ya sa wannan dukiyar kuma sannan yanzu sanda muka fara karatun nan kila dai hankalin mu ya tafi cewa eh za a kasa ganima kashi biyar kashi ɗaya na manzon Allah ya more ya ji daɗi na shugaba ha ku ne shi ma nasa da aka ce nashi ai baitul da ake kaiwa dan yi muku aiki ne ka gani ba ma cewa duka wani ɗan siyasa ko jagorori a zalimai ne a akwai mutanen kirki wala akwai na kirki waɗanda suke faranta su? suna iya abin da za su iya amma ba su da yawa a gani malam ya ce haƙƙi na biyu da ake kasawa a cikin ɗayan nan dai har yanzu muna wanzu ɗin shugaba ne ba yace shine da wulqurba wa hum qawrabatur rasul sallallahu alaihi su ne yan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum banu hashim su bane banu hashim su ake kaimawa wa banu al da banu al-muttalib wa yuqassamu hadha al-khumus bainahum hasab al-haja shi kuma ana raba musu wannan kumusin ne a tsakaninsu gwargwadon bukatar su ka yi ganin a family kila gida kaza sun fi tsananin bukata sama da gida kaza sai a kyale gida kaza a ba gida kaza a ba su kaso kaza kasa da yadda aka ba kaso kaza duk yadda aka ga dama za a raba shi a tsakaninsu na uku shine al wato marayu wa huwa man mata abuhu qabla an yabluga maraya shine wanda mahaifinsa ya rasu gabanin ya balaga ko ba ka bane zaka ji wani lokaci mutum ya ce ai ni ma maraya ne amma kuma ga kan shi Me da eh, dama dukkan kowa maraya ne dama amma dai shi wanda ake kallon su da hukuncin maraici a shar'ance wanda kuma yake da Sharɗa da dokoki da ake ɗaura hukunci a kansa wanda har ma idan an kula da shi za a samu gidan aljanna a samu makwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine maraya wanda ubansa ya rasu yana yaro karami bai balaga ba shi ma yana balaga ya fita a cikin sabon marayu ina fata an fahimta shi kuma sai dai ya zama uban marayu hato <laughs> da Allah ya sa yana da rufin asiri ya girma ya balaga shi ma yana da yana juya kasuwancinsa ko wani abu shikenan zama uban marayu shi ma ya tashi daga maraya saboda haka malam yace wato shi maraya shine wanda uwansa ya rasu bai balaga ba zakaran kana au shin namiji ne ko mace wa ya ummu zalikal ghaniya minhum wal faqir yace kuma wallahi wannan suna na maraici ya hada da da mawadaci da talaka a cikin su me yake nufi da wannan magana akwai wanda yanzu nan mahaifinsa zai rasu amma abin da mahaifinsa ya masa ya bin masa gadon biliyan kaza ko tiriliyan kaza mawadaci ne shi kawai mawadaci ba ne mawadaci ne amma kuma bai cire shi a sunan maraya ba tun da dai ɗan yaro ne shi sanda uban ya rasu sunan shi maraya kuna fahimta akwai kuma wanda uban zai mutu abin da za a sa masa likafani ma kansa uban zai an nemo ba masa ko sisi ba talaka ne fitu ba abin da bari na gado kaga fakiri ne wannan maraya to saboda haka shi ma dai maraya ne kawai in akwai siffar cewa wannan mayaro ubansa ya rasu ne shi din bai balaga ba yaro karami ne to sunan shi maraya an fahimta amma in ya zama babba ne galibi sanda aka rasu kai ba maraya ba za ku iya zuwa ku ya rasu a gida to ku ba marayu ba ne manya kanana ƙanana nan ku wanda ba su balaga ba su ne marayu a ku ba manya-manya tika-tika geme-geme da ku <laughs> ko ba ka ba ne kila ma duk kuna da wani kuna da gidanku da iyalanku ku ba marayu bane amma kallonku su sune marayu ƙanana waɗanda su basu balaga ba lokacin da aka yi wannan rasuwa su ake kallo daga nan sai na hudu kaso na hudu sune masakin wato miskinai wa yadkhulu fihi al-fuqara huna fakirai ma suna shiga ciki mun yi bayani a darasan baya me ake nufi da fakiri me ake nufi da miskini an fahimta fa'iri kwata-kwata ba shi da abin da zai cika ya fita ya nema an fahimta kullum na ranar da zai cika ya nema miskini kuma yana da wanda zai ci a lokacin amma bai da na gobe mana bai da shi a su amma dai yana da wanda zai ci a rana shi ko wancan gaba ɗaya sai ya fita ne sai ya samu ne alaba ku mu samu to duk sun shiga ciki waɗannan su ne miskinai da fakirai a ciki na biyar shine wabnus sabil ibn sabil shine matafiyi wa huwa musafirin musafir alladhi inqata'at bihi as-subul wato shi ne matafiyin da hanya ta datse masa ma'ana guzurin sa ya yanke shi ne sabil din da ake nufi anan ba wai ya je hanya ya ga an kulle hanya bane a ana nufin kawai guzurin sa ya yanke an gane ko kila ya kare saboda babu guzuri sosai fa yu'ta mimma yu'ta ma yablughu ila maqsadihi sai a bashi abin da zai kai shi zuwa ga inda za shi an gane ko ashe kun ga ba wai hanya bace ta toshe a guzurinsa ne ya kare sai a bashi daga dukiyar nan ta baitul mali na kumusin da aka ba shugaba abinda zai kai shi zuwa garin su ko da ko shine mai kudin duniya a lokacin eh wa amma baqi sufumil arba amma kaga sauran kasan hudun nan da farko da aka fara kasa ganima yanzu nan ai kaso ɗaya muka yi a cikin nawa kaso ɗaya a cikin biyar na farko su aka kafa biyar kuma shi kaso ɗaya yanzu ai muna da hudu a gefe ko ba ka ba na ganima na asalin ganima yace to wa innan guda hudun arba'atu asmatin fatakunu li kulli man shahida alwaqa za a kasa su ne tsakan duk wanda ya halarci yakin duk wanda ya je yakin yana da kaso a ciki an gane ko idan mutum ya halarci yaki yana da kaso na ganima daga cikin wato musulmai min mene yace minar rijalil baligina daga cikin mazaje baligai an gane ko wanda mutum baligi ne ya halarci wannan yakin ya zanto cewa yana da kaso al-ahrar ta'ya wanda ɗa ba bawa ba ana fahimta al-uqala masu hankali ba mahaukata ba mimman ista'adda lil qitali wanda ya shiri ya kimtsa dan yaki ya fito har ya riko takobinsa ya fito har ya riko fari da bakansa ya fito ya sa sirke ya fito ya wani abu ne wanda gashi alaman ya fito yakin ne an fahimta ya ce sawa'an bashar al shi da aka je yakin ya shiga fagen daga ko ko bai shiga fagen daga ba an tsaye da su a matsayin rizab. ina fata kuna shi ne ma'anar bashar al-qital yi lam yubashir ka na aw ifan shi mai karfi ne ƙarfa. ne ko ko mai rauni ne da an ganshi an san kai da ƙarfi amma dai ya fito bi ƙauli umar saboda umar yake fada Allah ya kara masa yadda ce alzani masu liman shahida da waƙa'a ita ganima ga duk wanda ya halarci yaƙi ne halarta kuma ba dole sai ka shiga fili an gwabza da kai ba ka halarta rai har da kai a ciki malam ya ce wa kifaitu taqsimi yadda ake yin rabon an yi wutsar rajilun lazi yi kafilu ala rijilihi sahaman wahidan kazo wanda ya zo mayaƙi da bai da abin hawa ma'ana bai tafi da doki ba ko raƙumi ko jakki a da ƙafarsa ya tafi yaƙin yana takawa ne da kafafun kansa to wannan za a bashi kaso ɗaya ne an fahimta nashi amma kuma wa yi uka alfarisu alladi yi ala farasihi shi wanda yake mahayi ne ya tafi da doki ko abun hawa yakinsa. idan aka tashi kaso shi wannan za a bashi kaso uku ne ba ɗaya ba kamar yadda aka ba mai tafiya da kafa kuna fahimta wanda ya zo da dabba ya yaƙi a kan ta wannan kaso uku ake bashi an gane ko sahamun lahu kaso ɗaya nashi ne shi kansa kamar yadda aka ba wancan mai tafiya da kafan wa da li fasfarasihi amma kaso biyu na dabbasta ne na dokin shi ne doki saboda an bashi ne mai da yake ci da dokin abincin gidan shi yake bashi ba shi yake nemowa kuma daban abincin dabbobi bai bashi tsintowa yake yi ga siyowa yake ko yana kiwon sa ne yana bashi abinci yana bashi ruwa yana mai kaza to dokin kansa yana da kaso biyu sai a ba mai dokin Dan ya ji daɗin kula da dokinsa gobe ma sake zuwa yaƙi ana fahimta shine ma'anar wannan maganar shine wa samun lahu wa samun lifa sahamani da farasihi saboda me ala yin shari hadisu ibn umar radiyallahu anhuma saboda hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama asama fil nafali annabi ya raba ganima yadda annabi ya raba shine lil farasi sahamaini wato doki yana da kaso biyu ko abinda aka hau ko doki ko raƙumi walin rajili sahaman wanda yake tafiya da kafa kuma bai da abun hawa shi yana da kaso ɗaya ne wali annan nabi sallallahu alaihi wasallama fa'ala zalika fi khaybar kuma annabi haka yayi a yakin khaybar ja'ala lirrajili sahaman wahidan annabi ya sanya kaso ɗaya ga wanda suke tafiya a kafa walil farisi salasati ashum ga wanda kuma yake abun hawa kaso uku aka bashi wa zalika anna al-ghani ganim li anna al-ghina al-faris wa naqhu akthar min ghina ar-rajul ana fadin haka ne saboda an san kula da doki ko da dabba ta yaki irin wannan kora kumi da ciyar da shi da kiwon sa yana da wahala kwarai sama da wanda shi kawai kansa yake cewa ya kawo hanya ya taho yaki ko ba haka bane malam ya ce wa amman nisa'u amma dangane da mata wal abidu da kuma sauran bayi wasu biyan da yara ƙanana idza idan sun halarto yaƙi alwaƙa, to fasahihu abin da ya fi inganci shine annahu yurdaqu lahum ana dan ɗiban musu ne a dan san musu ganin ido ladan ido ake ba su ba wai kafo ne na musamman suke da shi ba an fahimta shine ma nan lahum ana ɗiban musu ɗeta wato a basu wani abu kyauta ba wani mai yawa ba dan ya kusan musu ina fata ana fahimta mukaddara kawai abin da za a zo a raba ga ganiman nan kuɗi ne misali miki bayarwa idan sai zama kuɗi ne sai aka ce ai kuɗin ya kai biliyan da misali ko to shi kidan biliyan daya za a raba mu mayaka da yadda za a kasa bayan an kasa biliyan 5 sai a ba kashi ɗaya na Allah da manzon sa da wancan mutane biyar da aka faɗi za a yi da su to wannan kashi hudun duk wanda halarci yakin za a bashi ɗaya kaso ɗaya duk kashin da aka yi na adadinsu kaso ɗaya na wancan kaso uku na mai doki to abin da ake cewar eh, yurza ko azzak a nan gurin kyauta a ɗan baka abu ne yawa lokacin da aka zo aka ce to za a raba biliyan ɗaya kudin da ya fi biliyan ɗaya an kashe shi ya za mu kasa biliyan ta kashi biyar misali ke so mu gano biliyan da miliyan na ɗaya da biyu da hamsin ne na lillahi wa rasulihi da wancan kaso biyar ɗin a ciki ko haka ne biyu da musu ko biyu cif cif to biyu cif cif an cire ta wancan kaso biyar ɗin haka za a yi mata yanzu muna da miliyan na takwas ko ko ba haka ba miliyan takwas ɗin da ita ce sauran kashi hudun da ya rage a ciki sai aka ce kowa za a bashi duk wanda ya je yaki kaso ɗaya na mai tafiya kafa kaso uku na mai doki ko mai abun hawa to ya za a san mata da bayi da yara kanana da suka ji yaki su san musu ake yi to a cikin miliyan 800 ya ce duk wata mata da ta je wannan gurin a bata miliyan 1 ko miliyan biyu, ko dubu ɗari biyar bawa ma haka yaro ma ƙarami a bashi ɗari 200 sai karfafa ne kaga su ba kaso aka ba su ba san musu aka yi ina fata kuna fahimta Ɗan wani abin da ke da yawa haka ake da cewa a cikin miliyan ne amfani da a mata da da bayi za a ba su kashi goma ko sha biyar a cikin ana iya yi sauran kuma sai a raba kada dai ya zama duk kasance ɗin da aka ba su ya zama kasan da kuma suka samu ya daidai da wani mayaki a cikin mai nan <laughs> kun lura kila ba su da yawa da matan da yaran da bayan sai aka ce za ba Za ba su 10% na wannan miliyan 800 kaga ai da yawa to kuma ba su da yawa sannan shi wannan abin da ya saura na miliyan 800 ɗin a kasa shi ga maya kan sai ta abin da mutum zai samu shi kuma ya yi daidai kila ba su ga wani mutum da ya cikin matan ko yayin ya wuce shi to sai an lura sosai shi yasa an san musu ake yi su dan mai da miyau ne eh ya maza da suka je suka yi gumurzu suka yaki su ake ba kaso na ainihin wato ganima Allah ya shirya da mu malam yace wala yuqassam lahum ya yace ba a kaso da su li qawli ibn saboda maganar da abdullahi dan abbas ya faɗa Allah ya kara masa yadda liman sa'alahu innaka katabta tas'aluni 'anil mar'ati wal 'abdi kai ka rubuto min tambaya wanda ya rubuto min abdullahi dan abbas tambaya a rubuce yana tambayansa dangane da mace da bawa ya hadiran al waɗanda za su halarci rabon ganima sun je yaƙi hal yuqsama ma shay za a kasa wani abu a basu wa innahu laysa shai shay yace lallai ba su da wani abu na kaso a ganima illa an zaya sai dai a dan basu lafazin yuhdaya shine yuqaya a dan basu kyauta an fahimta kaga an da wake ba ma ce akai a basu ba sai a ce a dan kaga a dan basu dan kadan kenan Allah ya shirye da mu wafi lafazin wa ammal mamluku a wani lafazin kuma amma dangane da bawa shine mamluk to fakana kana huza shi ya kasance ana bashi kyauta ne ba wai garbo ake bashi ba wa idan kanal al ardan idan ya zamanto ganimar da aka samu fili ne gona ce shine ma'anar ard an fahimta plot ne yace to khuyyira imamu bayna qismatiha bayna al-ghanimina to sai liman a bashi zaɓi jagora anan ake nufi da liman jagora yana da zaɓi tsakanin ya raba wannan fulotin ko gonakin tsakanin masu ganiman wa waqfiha ko kuma a ajiye ta waƙafi masalihil muslimina dan amfanin musulmi wa yudrabu alaiha kharajan mustamirran yu'khadhu man hiya biyadihi sai a sa masa wani kuɗi na kharash wanda za a rika ainihin wato karba tana hannun wato a hannun ko ana karba a hannun wanda take wurinsa wani ne zai rika noma ta yana biyan kudi duk shekara da an kawo wata galla na wannan filin ko gonan nan ta musulmai ce dama ina fata kuna fahimta ya zama dai ga wani abu da aka dan sa malam yake cewa ah, sawa'an akana musliman an zimmiyan shin wanda za a ba gonan a hannun sai amfana da ita musulmi ne ko zimmi ne ko kafirin amana ne duk ba matsala ba dole sai musulmi ba amma dai an san gonan ta musulmi ne fa yukhadhu minhu zalika kullu amin ya zama duk shekara yana biyan wani dan tak haka da yake amfana da shi wa hadha at-takhyir yakunu takhyirun maslaha wannan zabi da aka ba jagora wato zabi ne na maslaha ba wai na ganin daman shi bane ce kawai na yi kaza shi kanshi yana nuna sai ya nemi ra'ayin yan uwa waɗanda suke Alƙashinsa an fahimta ya nemi ra'ayinsu ya nemi menene za su fada matsala ta ainihin wato uku ta ƙarshe a cikin babin shine wato matsala ta masraful fai wato inda za a kai fai'u za ku jana cewa fai'u fai'u fai'u ko yadda ake cewa ganima haka ake faɗin fai'u menene fai'u Allah ya ce alfai'u shine ma ukhida min amwali ahli al-harbi wato shi kuma shi ne abinda aka karɓa daga dukiyar waɗanda za a yaƙa bi haƙƙin min zairin italin an karɓa ne da haƙƙi ba tare da yaƙi ba suna biyan wata jiziya ne ba suna biyan kaza ne za a zo yaƙi ne suka tsorata suka gudu suka bar abin ba kai ga gwabza ba an fi karfinsu amma sun gudu ne kawai wannan shi ake cewa fayu shi da Allah ya ce ma Allah ko ala rasulihi kulli dhil qurba wal yatama kaza kaza kaza kaza ko aka fara wanda za a ba ya ce to wannan shi ake nufi da fai'u min ghairi qitalin ba tare da an yaki ba kal amwal allati harbul kuffaru kamar dukiyoyin da kafirai suke guduwa wa yatrukuna hasu gudu su bashi faza'an saboda sun tsorata sun firgita da musulmi inda ilmihim bi musulmi da lokacin da suka ji labarin ga musulmai nan za su zo kowa sai tsere ya gudu ya bari sai kaga an zo garin ba kowa ga motocin su nan ga gidajen su nan ga dukiyoyin su nan ga gonakin sunan shi shikenan wannan ya zama fayu ina fata kuna fahimta amma masrufuhu amma yadda ake bada shi yadda ake raba shi ake kashe shi to fa huwa fi masalihil muslimina gaba ɗayan sa dan amfanin musulmai ne gaba ɗaya bi hasabi ma ya rahul imam gurgurun yadda jagora yake gani ka rizqil qada in ya ga dama ya azurta alƙalai da shi ya ce duk alƙalai na wannan ƙasa tawa ko masu a wannan yankin ba kowane alkali a bashi a kasa ma alƙalai su ne suke bukatar su samu natsuwa su sake samun ƙarfin gwiwa ina fata ana fahimta wal mu'azzini da misali sai jika ladanai suke buƙata muladanan mun ga alama akwai yunwa tare da su saboda yin suna kiran sallah ba jin murya sosai ko ba ka bane ya kamata a ba su dukiya su ji kafi su ci abinci su farfado ta yadda za su iya aikin yadda ya kamata a sai a ce ladanai a wala imma kila limamai ne cika limamin mu suna bukatan motocin hawa suna bukatan kaza su ya kamata a rarraba mu suna bukatan gidaje suna bukatan kaza duk sai a musu wal fuqaha kila malamai masana fiqh su ma masu karantarwa irin na zaure da sauransu duk za iya musu wal muallimina kai da malamai ma a makaranta masu shiga aji suna karantar da yara wa gairu zalika da ma wasu hanyoyin na daban min masalihil musulmi daga cikin abin da zai zama amfani ga musulmi Limasa sabta an umar saboda abin da ya tabbata daga ainihin wato umar Allah ya kara wasu yadda ya ce kanat amwalu banin nadir mimma afa Allahu ala rasuli? dukiyar banin nadir wato wani yanki ne na Yahudawa a Madina na daga cikin abin da Allah ya baiwa manzan Allah sallama kyauta ba yaki aka yi ba mimma lam Yujif ba tare da an yi gwabza yaki ba shine ma'anar lam Yujif din nan an gane wannan ko ba shigar da dabbobi ba an yi gudu a cikin garin an yi kaya kaya ana yaki ana kaza duk ba wannan ba eh su musulmai ba su yi ba bi khailin wala ba tare da doki ba ba shiga garin ba dan ai fada ba yi wannan ainihin wato shiga da abun hawa ba a ji sauti kasa idan mayaka suka shigo zaka ji ana kukan doki sukutun sukutun kura ta tashi wannan shine ijab din da ake magana ba a yi shi ba ko da kun shiga da dokin da abun hawan da suna a yakin a hankali kuma shiga garin saboda kun ga garin ba kowa doki kawai tafiya ya rika yi a hankali na takama ana kallon nan kai ta ganin ba ba kowa ta ga wani wuri nan ba kowa kai kalli wani gida ka ga wata gona nan ma ba kowa duk ta tsoron nan sun gudu ne saboda sun ji tsoron musulmi za su shi ne abin da ake magana to wannan abin Allah ya ba manzan Allah sallama fa kana fi rasulullah sallama khassa sai zama na manzan Allah ne shi kadai na ta ne ma'ana yadda zai yi da abin wa kana yunfiqu ala ahli he eh, na fakasa wannan kofin nawa ya goge akwai wani kofi a kasa nan ma ya goge amma dai ya riga ya yi bayan saboda in ka lura hadisin yana fassara waccan maganan ne da muka faɗa na cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yana ciyar da waɗanda suka cancanta a ciyar da shi ma'alihi wanda akwai ciyarwa naka yana nan to kai ma ya goge ma baƙi fil kira'i wasilahi uddatan ma'ana bayan ya ciyar da duk waɗanda ya kamata a ciyar har da irin su yan ahalin sufa da sauransu in akwai wani abu ma abinda ake kawai shine sai a shine ahalihi na faƙata summa ya ja'alu ma baqiya fil kira ko wato idan aka ciyar da iyalan iya ciyar da iyalansa abinda za su bukata ko a shekara ko na abu to sauran sai a sanya shi a cikin kira da siyan kayan yaƙi da udda da shirye-shirye wajen tafiya da awa abin eh, yaƙi saboda Allah malam ya ce wa lihaza zakar Allah ta'ala kullum fi'atil musulmina shi sa Allah ya ambaci dukkan bangarorin musulmi fi ma'arad bayani masalifil fai'i wajen bayani akan yadda za a kashe fai'u Allah ta'ala ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura abinda Allah ya ba manzon Allah sallama daga cikin mutanen gari idan an tashi to wal falillahi na Allah akwai kasan Allah da manzansa walin rasuli wali zil qurba da yan uwa makusanta wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa bin sabili da kuma waɗanda suke kan hanya wato matafiya kenan kai la yakuna dulatun bainal aghniya minkum dan kada ya zama abun "Ka ji wannan maganar wallahi wannan maganar ayan nan ma ta ƙara sace wani abu maganar da na faɗa da zu kai la yakuna dulatun bainal aghniya minkum dan kada ya zama mawadata su kada suke wadata kansu ana so ne dukiyar ta zama tana yawo tsakanin talakawa a ba bayan Allah ai musu aiki a ba za ga mai kuɗi yanzu akwai mai kuɗin da in zai zarta ma abokinsa mai kuɗi yake ba shi ma ya ba shi tashi zarta yan tattata talauci ba kawai <laughs> haka ne mutum ne zai fita zakkar dukiyar shi ba zai ba mutane takwas ɗin da aka ce ba mamu a a sai ba wani mai kuɗi dan wasa shi ma sai ba shi nashi zakkar ba dai ba ne? na bayar kai ma ka bani shikenan kawai ba wanda ya asara haka take yi ina ko zakka ta yi zakka ai ba zakka ba ce wai sai ka ga kawai haka ake ba ana so kada dukiya ta makale a wani bangare ta yadu Allah ce kai la yakuna dula tambayan al-aghni abinkum kada ya zama ko da wani lokaci mawadatan ku suke cin komai naman sallah ba sa ku cinye ku kadai ka gani a samu fakirai da miskirai duk su samu su masu mai da miyau an gane ko <laughs> malam yace fa yau kazu minhu al-imamu min ghairi taqdirin sai shi jagora ya diba ba tare da iyakancewa ba wa yi wa qarabatu bil jihadi ya baiwa yan uwa makusanta ta hanyar ijtihadin sa sani ya gane wannan nan ya kamata a bashi kaza wa yusrafu al baqi ala masalihil muslimina sauran kuma sai yi amfani da shi cikin maslaha na ainihin wato musulmai muna fata Allah madaukakin sarki ya bamu ladan abin da karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa wa alaikum assalam wa rahmatullah yanzu za mu kwatanta kamar da irin for example da kawai garin da irin yakin da aka kai wanda za ka ga na kusa da da an na suka suka farma musulmi da shi kan shi na kusa ba wa kuma wacce kirista ce da ta jawo ana kallon jima'a sun kare kansu ne ba amma ba wai jihadi ba ne saboda shi asalin wannan yakin yana da alaƙa da ƙabilanci ne ba wai addini ba ko da za ga akwai addinin a ciki ka fahimta kuma har yanzu rikicin da ake a jos kai da ƙabilancin da addini duka akwai shi a hari amma ba jihadi za ka kira shi kai tsaye ba amma ya halatta a kare kai su kamar da su an kan yi eh, musulman suka samu dama a kan kare su Allah za a iya raba shi eh, bai zama dole a raba shi da surar ba saboda ai ba a kira shi cikin jihadi ba kuma yadda nace zai iya zama abin da ka dauka ya zama halal zai iya zama kuma kila haramun ka dauka duk zai iya zama amma shi ko ganima ba ka da haufi akan cewa halal ne gaba ɗaya babu haramun a cikinsa wannan ko akwai shubha a ci ka fahimta to wannan shubuhan kuma me ya kamata a mata a kauce mata ya fi alkhairi saboda haka dama in dai za ka fara ma to za fa ka iya fara cikin haram annabi ya buga misali ya ce karra'iyar a haular jima ko kamar mai kiwo ne da yake kiwo a bakin gaba zai iya fadawa gaban gonan da ba na shi ba za ka zo nan filinka ne gaba daya bar dabbobinka a tsakiyar filinka su kiwo amma an kana matsowa nan gurin dabbar ka za ta yi kasa shiga cikin wannan gonar ta wanda ba za ba samu matsala shi eh. kuma haka bayanin cewa abin da aka shi ne jama'a za a amfani shi eh. shi ya ci kudi jama'a bai rasa ba shi kamar an kawo shi wani albashi da ake da shi ne nan kasa ba zai yi ba wata abin da aka shi shi ne ƙa'idar ma'ana amfanin yana nuna cewa dole ne a samu wani abu da za a ajiye da ake cewa logistics don maslahar shugaba ka fahimta tana hannunsa a shi kansa ga waɗanda zai wa aiki kuma yana da dama ya taɓa a ciki ya amfani da shi kama ka zama abu wannan logistic din an bar shi kawai idan ya zama ba a yi masa wannan ba yanzu zai rika kallon nawa na sauran mutanensa waɗanda yake kallo ina amfanin a ce yau ga jagoran ku shugaban ku ya zo yana tambayan ku da Allah wani a dan san mun dan gari mana gida na ba abin da zaka ci yayi dadi haka zai kyau zai kyau bai da a ce shi yake roƙa ya fi kyau ne a ce wani ne ya zo shi ya zo yake kawo kuka ala gafarta malam wallahi kwana na kaza mu ci abinci ba yace ku je ku diban masa abinci ya fi izza ya fi daukaka ko kan a a ce ikonsa yana nan a hannunsa an san yana da kimar salamun fuskar sa tana nan da darajar shi amma a ce jagora ba shi da shi sai ya roƙa amma sai ana kallo za ka kiyakin sa abubuwa da yawa irin abubuwa da ake zaga ko a masallaci ko kaza zaga asusu a duk irin wa'annan amfanin ne sai a ce a asusun masallaci ba masallaci kadai ba ne liman kansa kar a yadda liman ya buge bukata kar a yadda liman ya shiga cikin matsala ladan haka aikin masallaci ne wannan saboda sun tsaya sun bar ayyukan sun zo saboda ku akwai limamin da wani ɗalibi da ne yake bani labarin a angon nan miliyan city ya ce sai da suka lura tun daga sallan asuba har sallan isha'i duka sannan nan sai da limamin su ya wa? wallahi so biyar a rana wa? shi ne ya farga ya ce kai akwai fa matsala fa kun lura kuwa suka ce wallahi ne ma za to ya aka zo suka ce suka kira limamin ashe abin da ke faruwa limamin kansa shine wai bai da lafiya akwai abin da ke sa ya za a yi ya kai kansa asibiti saboda ciwon ba ya kwantar da shi bane ɗaya kenan sannan zai biya kuɗin haya ga kuma wai auren yarsa ta cin karo wayan abubuwan da suka zame shi dole ya wa ya ce sai suka ɗanyi karo karo suka haɗa kuɗi suka siyo masa abinci kuma suka kai shi asibiti auren yarsa ta bai riga ya taso ba nan ma suka kafa wani abu da za su yi idan auren ya zo zan shi ba su gudunmawa wallahi shi kenan kawai sai ya samu natsuwa sai ga ana sallah da kyau <laughs> misali nake baka to kaga ai wa'annan masalih din su ake kallo Karku yadda ya zama haka to asalin abin kenan ai shari'a duk tana kallon haka sai aka ce to ga wannan tana hannunsa ne shine zai yadda ya gana ma amma akwai wani sunan shi baitul mali ba wai aljihun sai ke ba tana baitul mali amma shi yana da cikakken ikon ya ce aje a ɗibo aje a ɗauko je a ba ni. a ba ni wannan duk ahlus sun shi ci da su yanzu aka zo malam mutane a gidan malami kaga almajirai masu neman ilimi masu zuwa majalisi da an cika gidan mutum amma kuma a cewa shi zai ci da kansa aikin da yake nawa ne albashinsa wa zai karantar da al'umma diya zai karatun kuma ya aikin da zai ci da ya je sa ko da yana wani abu sai ga ana kare masa wani bangaren kuma ta wannan dan wannan gibin ko ce wannan safar kar a bata dama ta samu matsala to haka yi kamata amma a ce liman eh ya za a ma ya roƙa amma a ce malami ko jagora shine zai kafa ba yanzu nan wallahi akwai gidajen da akwai malaman da ake koro 'ya'yansu a makarantar anguwa in ka sai islamiya fa ko boko an kora dan malam ko dan liman an koro shi za ga akwai waɗanda iyaye su suna da rufin asiri yaran za su je su ja kudin tam kaza amma yaran liman ana koro su bayan ma misali wani abu za a iya a ce a ai ko za su biya wani ne zai ɗauki kudin makarantar yaran malam kuma an tashi asali ya kamata kasu biya ko a ce wannan an ba su scholarship ne ko makarantar kanta irin wannan ko kaga ana ana zuwa a yanke wuta gidan liman liman bai biya kuɗin wuta ba Ji zai yi ko an yanke ruwa duk irin irin wa'annan abubuwan sai mun rika kallon su muna muna fasa a cikin consideration gaskiya tsakani da Allah waɗanda ba mu ba haka suke ba ba haka suke yi ba wani abu in muka ce za mu buɗe shi za mu ji kunya ne da kanmu don kowa zuma muna mu fara ne don mu gyara kuma amma za ga ana kokari bakin gwargwado din ayi amma ba yadda ya kamata a yin ajiye ba mu yanzu a cikin mu ne muke fada da zarar an ga liman ya canza hula ko ya canza takalmi ko ya ce kai wannan limamu haddasu ko kaza ko dai yana dan yin wani abu kaza ne irin wannan tunanin tunanin ko ba daidai bane a nan gurin ba fa ba nan nan nan wannan anguwar anguwar dosan nan wallahi a nan aka samu limami an sa masa albashi za a rika bashi naira dubu goma sha biyar aka yi ta faɗa a kwamiti limamin kamsu salawa a rika dan bashi alawa ya za a yi ayyayi yawa wasu na wallahi bai yi ba ya kamata wannan sai aka ce ai setting committee ga wani masallacin yarbawa can aje a tambaye shi a suke yi wallahi da suka je suka dawo kama ba ruwa a jikinsu ba lafiya a gwiwa suka ce farko dai mu mun dauke mai kudin hayan gidan shi gaba da nawa ne kudin haya a nan iriya tun daga nan ma wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan mun sa masa albashi kaza mun yi masa kaza mun bude mai shago mun zuwa masa kaza to irin wani abuwa sai daga cewa mu dai wata irin al'umma ce da kawai mu an banmu a baya ne kawai amma kaga da bai rabe da ainihin wato ibra wallahi yadda suke kula irin yan igalan nan da yan ibra yadda suke kula da malaman su wallahi ta ba haushi ba kai ke da duk wani yare da babban masallaci ne a nan da na juma'a ba eh kan kishin kudin wuta ne kwamitin ana ba su kudin wuta duk wata su biya kusan dubu da biyu ko wata sai su zo su biya ashirin kaza kaza eh sai su dan ba dan kana ba shi ya taba wani sai watanni ma ba su biya ba da aka yi yanke wuta ina gani zafin lokacin da wannan ba har kuku ba yayi akan wani da yayi wutan aka yi ayya bai san me faru ba. to ga irin wannan abubuwa ne zaka kalla jama'a an muka bude wannan kofin ko wallahi wani abun ba zai fara ba wannan mu a jikin mu yake amma duk da haka mu ma a cikin mu akwai mutanen kirki zaka akwai wanda za su yi suke yi akwai wani yankin da ko wani yankin amma mu abun a jikin mu yake wallahi mala muna da ɗalibi a dan fodiyo da daura sani receipting ya sake yi sannan ya gama ya samu certificate ya rabe ne ko da koma sun gaya masa 3 bedroom flat da mota bus ta haya da za ta ɗauka mai kuɗi da mota hawa da shago aka buɗe matarsa duk wata sai an kawo masa buhu biyu na shinkafa da katan ɗin taliya guda biyu na makaroni biyu komai biyu a lokacin a wannan lokacin ina ba ku labarin 2004 an fahimta a wannan lokacin suka samu albashi tun a lokacin dala dubu talatin don Allah wannan ya za a shiga cikin damuwa sun ɗauke wani zai zo ya ɗauke mai kuɗin makarantarsa kai eh, abin da na sani bari fara muku ba akwai wanda wallahi organizer ne shi kawai bai da kuɗi bai da komai amma abin da zai zo ya roki malam yana roƙon malam duk sanda motarsa za ta za ta aika ko faci kar a kira wani organizer kawai shi ne shi gudun wanda zai bada kira idan wani organizer ya zo ya faci to sai sun yi fara da shi ya zai yi mai aikin shi da yake samun lada ya motar malam akwai wanda shi kawai motar malam zai rika wankewa shi aikin sa kenan in wani ya kuskure ya wanke to fada wanda za ka taba haka fa suke A wanda shi zai ci ya dauke nauyin kudin asibitin mala haka kowa zai fada shi kuma wallahi da gaske suke abu na karshe da zan fada mana akan wannan a nan hayin malam bello wallahi limamin masallaci ya rashin lafiya mala limami aka zo aka ga bai zuwa sallah aka ce to dole a nemi taimako a kai mu malam saboda zuwa asibiti da neman magani aka zo ana ta yawo da abun fi sabilillahi kwana biyu tun sallah duk sallah a fada ana neman taimako gaba ɗaya abin da aka aka samu naira dubu ɗaya da ɗari takwas wannan labarin da nake baka zai kai shekara goma gaskiya ya wuce ba wai yanzu ne ya wuce shekara goma ya rasu limamin daga baya rasu waye amma dai ya zo ya ji sauki abin da nake son faɗa muku da aka zo wannan dubu ɗaya da ɗari takwas ɗin wai sai ake faɗa a masallaci an samu dubu ɗaya da ɗari takwas wani a cikin mamu ne ya ce wannan na ne benin aka ce ai malam ne kaza kaza bai rabe ne dan dan nura jikin saru ne nan nan ta wuraren haɗe jirar ne ko ina ga haɗe tsallaken kan rotsin nan ya zo ce to ka zo mu je ba a bai kuta su ke eh, wannan ansaru saru ne ko dan wurin ne ya zo janyen shi ya janyo shi kawai kai su wurin su sai da suka gama wannan a talatin da suke yi ya ce to a yi haƙuri yana da ɗan magana bai bi faɗa ba ya zo da wannan limamin angonsu ne gashi gashi abin da ya faru ya bada labari ya ce a zo da shi a taimaka kuma limamin ne ya fara jan ayoyi da yan wake waken nan nasu aka sai aka ƙara wani bude kaza a wurin nan take wallahi ba a san da zai zo ba sai ga dubu ɗari hudu da wani abu ta fito ka duba ka gani fa limami fa mara sallan nan da kake kallanta wallahi malam wasu wuce ne da kake tunani ita ce nasara a lahira so almin dai wato mu ba ma daukan abu da muhimmanci ne mu kullum muna da wani abu kamar tawakkali amma tawakkuli ne wala tawakkuli ne da haka ne ake ake ta kashe mu ake zalunta mu duk irin wannan tawakkuli tawakkulin ne yasa ake zalunta mu a kasar nan sai ga ake mutum kawai mai da komai ba komai bane a wani da kaddara an yafi ko ba haka bane yanzu a zo a kashe maka da a ce sai a zo ɗauko miliyan ɗaya ko miliyan biyu a baka ba mutum diyya ake ba ya ce ai ba komai na ban mu Allah shi yasa goma wani ya ce kara kashewa haka haka ake ta yi cikin ake ta taka musulmi eh ana so ka zama mai hakuri amma ba wai ka zama kuma so da biyu a ka taka kai da kana ba wannan halin namu ne jikin mu yake mai da mu ba Allah ya fai mana an wa masu albarka ku ko ganima da ga an ce na Allah da manzonsa ne eh, an naka ne amma dan amfanin ku ne shi ma an bashi access ne yayi da abin da ga dama da dukiya an fahimta za a zuwa wani yakin a ƙara ƙara shi za a zuwa ya fi ƙaruwa zai yi kuma a waye gari babu komai ma al'umman sun cinye Allah barake sarki ya shirye da mu na su ba ne yayi mai. wani ne ya mutu ya kuma tambaye a rishi na sai ce an yana jin awa a an ce in za ka ba barka ka zai iya kam'a wani hmm. shi ma shekara mai zuwa ne shi ko a ganta shi yaran bukata da yawa wanda ba ya da ko ya ba su mutadda su su ya zai zaune zai yi zaka sawa ya ba su zai yi zaka sawa ya ba su ba su yadin kule ba zai yi zaka sawa kuma ya ba su gwagwada abin da ya samu ya za su yi ko waɗin kuma tun da duk abin da ya ba su za su yi daɗi ai su jalin ne a wurin su tun da aka ba su za su iya juya shi su yi wani abu ko da ba su fidda zakar bari akalla sun samu abin juyawa yawa sai an samu wanda shi kuma dama handamau ne to kaga shi wannan mewa zai yi Allah ya yarda in kuma ka ba mutum dai wanda dama can yana harkar kasuwanci shi ko yana wani abu wanda yake dama yana ya san amfanin kuɗin zai juya kaga ana sa ran shi ma in Allah ya sa masa albarka sai ka ga yayi wani abu wata shekara kaga an fitar da shi shi ma badawa zai ya rage waɗansu mutane a cikin waɗanda ake ba zakka اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين